haka barkamu da sake haduwa da ku a cikin shirin labarin namu na sashen Hausa na yau Lahadi takwas ga watan Satumba shekarar miladiya 2024 wanda ta yi daidai da biyar ga watan Rabiul awal hijira tana shekara 1446. firaminista Ali Muhammad Lamin Zain ya sami isowa ɗazu-ɗazun na a nan gida Nija daga bulaguran da ya kai shi ƙasar China inda ya halarci babban taro na Fokaka. Ministan cikin gida Muhammad Tumba shi ne ya mishi kyakkyawan tarbo a isowar shi a hilin jirgin Jora Hamani. daga nasu bangare ce ceton kasa da magabatan kasar nan suka girka domin gudanar da ayyukan ci gaban kasa ta shirya wani zaman taro a yau dinnan na wayar da kan al'umma musamman ma dalibai na university abdulmumin jofo wanda su ma za su wayar da kan al'umma akan mahimmancin dan kasa wannan taron an yi shi a ƙarƙashin jagorancin shugabar gidauniyar ta ce tan ƙasa madan bura raiki makwai ga kuma ƙarin bayani ta bakin ɗaya daga cikin wakilin ɗaliban na abdulmumin jofo kamar haka gidauniyar ceton ƙasa da ake cimma fondi solidarity pour la sauvegarde de la patrie ta kirayo masu horo saboda a kirayo matasa mu fara aikin nan cikin wata biyu na watan nan na biyu wanda yake jiran mu to shine an ka kirawo masana su ba mu horo su ba matasa horo bisa kan abun da ake cema kishin ƙasa kariyar ƙasa Yin zahin ƙasa ceton ƙasa yau cikin halin da ƙasanmu take ciki ya kamata a duk inda ɗan nijar yake birni ko ƙauye yaro ne ko babba mace ko namiji tsoho ko tsohuwa ba a barin kowa ya kamata kowa ya zo a gama ƙarhi da ƙarhe mu gwada menene ciwon ƙasa ƙasan nan ba mu da wani abu wanda ya hita e shi yasa gidauniyar ceton ƙasa a ƙalƙashin jagorancin cnsp suka tallafa mana busukan wannan proje saboda sun gane da gaugawa ke ba a eh, kare ƙasa eh, kuma ƙasa ba ta ci gaba in ba tare da matasa ba shi yasa da gaugawa sun ka zo suka kirawo mu a matsayinmu na matasa duk inda matasa suke a cikin kowane lungu wa'annan matasan wanda an ba horo za su shiga kwarro kwarro lungu-lungu sako-sako duk inda ya kamata su ta su gudanar da wannan sako na ɗan ƙasa ya zo ya gane da cewa ƙasan nan baya da wani abu bancin ita kuma ita ce shi cikin cikinta aka aihe shi eh, duk inda zai kan kanshi ya gane da cewa shi dan Nijar ne daga Nijar ya hito kuma baya da wani abu wanda ya yi Nijar. Sai misa a jihar Maradi inda gwamnan jihar kwantarola jana na 'yan sanda ya jagoranci taron majalisar tsaron kasa a garin gazawa sannan kuma ya kai ziyara a garin ela inda aka yi ambaliyar ruwa usain na bako dauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto Gundumar Gazawa ce ta karbi zaman taron kwamitin tattaunawa game da samun cikakken tsaro a wannan jiha ta Maradi. Bakashin jagorancin gwamnan jihar Maradi, kwantarola rajanar na 'yan sanda Isu Mamman. Duka shugabannin rundunonin tsaro sun kasance a kewaye da gwamnan jihar inda aka bayyana nasarori da kuma kokarin da jami'an tsaro ke yi wajen kare ɗaucin jihar maradi da ma ƙasar Nijar baki ɗaya. Taron kuma ya duba ƙalubale da tsaro ke fuskanta tare da ɗaukar sabbin wasa'o'in zamani don kara cin nasara. Gwamnan jihar Maradi, kwantarola janar sanda Isu Mamman ya ƙara tabbatar ma malarta zaman taron na kwamitin jiha mai kula da tsaro kwararan manufofi da matakai da hukumomin CNSP ke ci gaba da aiwatarwa don tabbatar da tsaron rayukan al'umma na ƙasar nan ta ta Nijar. Bayan kammala zaman taron gwamnan jihar Maradi iso Mamman ta da rakiyar shugaban gundumar Gazawa ya ziyarci garin birnin Geza garin da ya fuskanci ambaliyar ruwa a kwanan nan inda ya yanta ma al'ummar da sunan shugaban kasa brigadier janar abdulrahman chani ayi rigon allah ta lalata karuwa ruwa ya zo sai dai kuma ya halin shi sai fatan allah ya sa haka shi zama alheri a gare mu idan mai shugaban kasa ban umarnin cewa kowane lokaci idan na kasa shiga cikin hali ku zo ku gani da idon ku ga abin da yake ciki dan ku kawo musu tallafin da ya kamata ya kamata mu san da kuma kuma ruwa yana baya idan mu kiyaye abubuwa kamar guda hudu duk da to ana zaton gini wannan bai iya juriyar haron da ke zauwa daga baya to a guje shi a shige shi ruwa in baya da hanya kan shi yake ma hanya kenan hanyar ta ruwa a keɓe ta a barta ya wuce ke zama lafiya matsuwar zamu mu tare mai hanya shekaru aru aru baya sai ya zo ci hanyar nan tashi ta da ita za a yi idan allah ya sa ana cikin balaguro da ƙauyen mu za wancan ƙauyen na ga sama akwai ruwa to a kiyaye a tsaya idan shugaban kasa ya saba kowane lokaci duk iyalin da ya samu matsala irin wannan yana aiko mushi tallafi saboda ya kawo nashi gudunmuwa za mu duk diga da aka yi nan ga musan iyali nawa ne abun ya shafa saboda a ƙebe taimakon da shugaban kasa za a ba su kowane lokaci sai a toshe da gaugawa ya zamanto a sa hannun mahukunta na kawo muku shi don ku amfani shi a jiha shugaban kasa ya turo mu wani tallafi na gaugawa ba ke ba jama'a hamman abubuwan tallafi yake zawa shi. don a cikin kwana biyu abu yan faru a ce ga wannan a ba yara da ke bilahi su su shugaban kasa mai girma jiran alubin jihar ne bayan an rage man fetur shekaran jiya na an ce don azancan kiwon lafiya a haido wata sabuwar takarda da take sawal duk abin da ake biya baya a jika yanzu ya komo dala ɗari inda ne kuke biya da yanzu ya komo hamsin saboda a kyautar rayuwar jama'a muna son dan nijar san da yau da yadda ake cikinta tashi ce ko me za a yi dashi ne za a yi ba dukkan matakan kasan nan in ba da amfanin talakan Nijar ba. Wannan shine walta da muke ciki. Kun gama Allah lalle ne yau shekara daya har da wata ɗaya da sati ɗaya ana suka wannan tafiya kuma an kawo nan saboda talakawa 'yan ƙasa sun ba da goyon baya sun zauna a cikin masallatan ne a gidajensu sun gaya ma Allah da tsare wannan kasar tsare mai kankanta kuma haka aka yi to ka a gaji a cikin gaba da gaya ma Allah da tsare mu da tsare iyalin mu tsare kasan mu kuma ya kawo ruwa irin wanda karhin mu zai iya doka shi kuma kwanci hankalin mu shine arzikin mu na daya mu kwanta lafiya mu tashi lafiya kenan sai a ci gaba da rakiya da addu'a sai mu koma a nan birnin yamma inda a jiya ne aka so mu jarabawar shiga makarantun koyon aikin hannu ta cfpt magatakarda na ofishin gwamnan jihar yamma ne jagoranci sabgar inspector buhari umaru kuma shugaban tsare-tsaren wannan jarabawa ya ma abokan aikin mu karin bayani akai don nan wanga shiri na mai muna da kandida 283 yan mata 59 eh, don gaban da za su yin composition saman shi abu hudu ne akwai faransai akwai mat mathematic da saye da marice za su yi test psychotechnique sannan su yi angalai ko arab wasu suka yi angalai wasu kuma suka yi arab eh to abin ya kayatar da mu sosai da yake mahukunta na jihar yamai sun kai tattaki cikin wangaruwan sun ka zo eh, sun kara ma dalibai masu jarabawa karin gwiwa sun ba su jawabi wanda ya kamata don ina ganin ya shiga cikin kunnen da ya kamata a babu wani matsala komi don ya zo daidai duk da dai kun ga ana ruwa ɗalibai duka sun zo sun halara haka kuma a jihar da magaran ma an gudanar da wannan jarabawa ta shiga makarantun koyon aikin hanta cfpt wadda gwamnan jihar da Magaran kin shine ya jagoranci wannan sabga a can da magaran kin hawawu ali da har jafa jibuka sun aiko mana da wannan rahoto a huskar jihar da magaran, wannan jarabawa an kasa ta a biyu wato santri biyu kenan ɗaya a nan cikin birnin da magaram gari ɗaya kuma a gunduma ta tanata inda a jimilce ɗaliban da za su yi wannan jarabawa yawansu ya kai ɗari da saba'in hamsin da uku a tanata ɗari da goma sha bakwai a nan cikin birnin da magaram a yanda yake buɗe envelope wadda ke ɗauke da jarabawa ta etudidex mai girma gwamnan sha da magaram ya amfani da wannan dama domin yin galgadi zuwa ga wa'innan ɗalibai na su da hankali su yi kuzarin su banda satar amsa kahin yake musu wato fata na alkhairi. daga nashi waje darakta na jiha na huskar ilimi na shahar da magaram yana mai cewa kan wannan jarabawa duka cikin jiha muna da ɗalibai wanda za su jarabawa da saba'in a cikinsu akwai mace arba'in da tara to santar biyu ne guda nan cikin garin zandar guda tanut eh, kashi biyu ne akwai abin da ake cima bazido bazido shi ne ke ba dama wanda suke da shaida kammala karatun shekara ta uku a sai ishe abin da ake cima an katirin su suke wannan konkur in suka samu sai shiga sai shekara hudu suna koyo aiki ta fanni uku akwai na eh, lantarki na gine-gine sannan akwai wani wani fanni wanda ake ce ma construction metallic kamar abin da ya shahi birnin na karahuna fanni na biyu su ne kamar a cikin wancan wanda suka shiga katrium suka shekara hudu bayan shekaru za su jaraba in suka samu sai samu kap to kap kinan cikin su wanda ke da hazaka su suna iya su ci gaba da karatunsu sai su zo aji na biyu wanda ake ce ma baz an to su ba nan masu kaf wancan masu hazaka da kuma wanda adda birebe suna isa shiga su shekara biyu ne ake karatu bayan in shekara biyu sai a samu abin da ake cewa birebe da cin professional BAP e to nan wajen fanni goma sha biyu ne wadda yawa ne akwai na sarrafa kayan gona da kiwo akwai ma'aikatan kiwo akwai noma akwai eh, abinci abin da ake cuisine akwai dinke-dinke akwai plumberi wani aikin na famfo akwai kuma eh, koyon kanikanci na gyaran motoci a fanni goma sha biyu ne kamar yadda ga muku kuma akwai gine-gine akwai gina suminti akwai ah, abin da ake cewa gyaran climatizer akwai su duka. Mu bayyana muku da cewar ita dai wannan jarabawa ta kasu kashi biyu akwai ta wato 'yan kashi na farko da ake ce ma nivo wanda wato wanda suka ci wannan jarabawa za su yi karatu na tsawon shekaru biyu domin samun takarda ko mu ce shahada ta BEP sai kuma ta wancan bangaren ta nivo na eh, wato bayan sun yi wannan jarabawa wanda allah ya ya samu ya wuce zai karatu na tsawon shekara hudu a na centre de formation professionnel et technique da ake cima cfpt daga nasu waje ƙungiyar ma'aikata masu ritaya sun yi wani zaman taron su a yau din domin nuna goyon bayansu ga majalisar ceton ƙasa ta cnsp da kuma al'umma da ambaliyar ruwa ta rutsa da gidajensu kamar yadda za ku ji ƙarin bayani ta bakin ɗaya daga cikinsu. Eh, kun san damana na bana abin da ya kawo lalle ruwa ta gyara to cikin gyaran shi akwai abinda kasanmu ya samu saboda a cikin gyaran shi mutane da yawa sun rasa ra'ayinsu kuma eh, dabbobi sun tafi kuma eh, dakuna in an lissaye a cikin duka cikin nijar babu inda dakuna ba su fadi ruwa sun tafi da mutane wasu wadatai. kai dai an yi rasuwa da yawa kuma kayoyi eh, na abin nan na gwamnati da na mutane duka wannan gyara ya gyara su sosai kenan saboda shine mun ka taro wannan muke ya kamata kungiyarmu tunda yake dutigawa ne kuma mu dan kasa ne muke kuma dan kasa kikeke waɗanda sun kai aiki mai kasan nan Tunda da dadewa yanzu mun samu ritayi ta mun ce ba za ba mu baya ba muna yi ma duk waɗanda sun ka rasu iyalinsu muna yi musu tajiya waɗanda sun ka ji kiwo kuma allah koro musu sauki kuna muna kuma muna yi ma godiya musamman ga shugaban kasa general eh, abdulrahman kyani shine president na snsp eh, kuma shine eh, shugaban kasa kuma da premier minister ali muhammadu zain wanda tare da gwamnatin shi muna yi musu guda kore da gaske saboda sun kula duk abin da ya samu kasa sun sirkice kuma sun dauka matakai waɗanda za su taimaka don kasa waɗanda sun kazi ciwo waɗanda dakunan su sun fadi sai dai muke musu muna musu godiya da sun gode lalle sun dauka iko ne saboda dan kasar niger saboda dan kasar niger ana ke labusan ne zakin kasa to jama'a masu kallon mu da sauraron a nan muka zo karshen labarin namu na yau a madadin abokan aiki na da suka taimaka min ni da na shirya na gabatar nake ce muku mu kwana lahiya ma'asalam